a dangin mu akwai wadda tace aka ce za ta aure tace da figar kaza ta yalla ka ci ka ciyar da abun nan wani kani na mai suna Imran har yanzu mu lecturer ma ta diyo wannan abun nan sana'an nan ni na taimaka da nauyin karatun sa kuma mun yi gidaje har motar ma da ka faɗa dai alhamdulillah mun yi ta tsaya da kafarka suna na mukutar muhammed salisu amma ana kira na kana baro kana baron figa a kasuwar sabon gari to me sana'ar ka eh to ni sana'a ta gyaran kaza nake yara kamar yanzu eh kamar yanzu mu yanka ta mu danne ta ta gama shuriya in ta gama shuriya mu sa ta a ruwan zafi mu fige gashin yauwa kuma in mutum sai mu tambaye wani irin yanka yake so a launukan yanka ya kamata ka tambaye ni ma launukan yankan wani iri da wani iri muke yauwa a launukan yanka akwai yankan siyarwa yanka takwas akwai yankan yankan hudu yauwa yauwa yankan sha biyu mun fiyo masu ci da haka su je gida a raba baka musu ci da iyalansu yauwa tun yaushe ka fara wannan sana'a ya eh to gaskiya a lokacin da na fara sana'a nan tun 2000 2000 kenan 24 kenan kenan yawwa muke wannan sana'a tun muna da bai muna secondary jino secondary haka ha Allah ya sa da muna zuwa ban ma zuwanta a iya mu suke goya mana baya muna da Allah mu je in ma mun zo ba mu samu dan wani abun da za mu dan tafi da rayuwar mu bai da kullun su dan dau kudi su mu yauwa Allah ya sa muka kai karfin mu yanzu muke taimaka jama'a haka don a yanzu na kai lokacin ba na taimaka wani kani na mai suna imran har yanzu wani lakcara ma ta sanadiyar wannan abun nan sana'an nan ni na taimaka ɗaunoyin karatunsa kuma mun yi gidaje har motar ma da ka faɗa dai alhamdulillah mun yi ta dai amma yanzu bata amma mun yi gidaje mun taimaka iya muna kan taimaka iya ga ɗawaini yan uwa duk da wannan sana'a yauwa yanzu a rana ana samun nawa sana'ar fika eto eh to da yake ya danganta ni ba da adadin da tun da ina dan zuwa da wasu kuɗin kuma watsa kuɗin nake a ju ko ba watsa kuɗin nake a ju bana lissafa nawa ne samu amma akwai rufin asiri sosai tunda kullun ina zan dan samu nama in ci ko ba namu na kaza ba zan iya zuwa in so na shanu ko na kifi in dan siya in tafi da eh siyayya dai wanda magidanci mai katon shago mai jari kamar na miliyan biyar wani lokacin ya daka tawo ma zai iya fada a ƙasa tunda mu zuwa muke kullum kuma mu fitattu ne in nan ba a kira mu nan za a kira wani otin kaza ma za a ce mu yanka yanzu mutum nawa ne a ƙasa eh to yanzu dai gaskiya a yau yaro ya zo daidai muke ne tunda ya fita ya nemo Allah zai iya bai kaza da yawa ya dira kamar ashirin wani ba lalle bane wani lokacin gyara ashirin ko ba haka amma shi Allah zai iya fasa a yau ya zo ya gyara fiye da ashirin ma shine amma ba da yaro ko ɗaya a ƙarshe zai abokan aiki abokan aikin ka kun kai ko nawa ana? eh to abokan aikin mu gaskiya babu adadi amma akwai suna suru mun kai adadi da abokai na kudda kud za mu kai guda ashirin da haka wanda dai na sani yawwa kullum wanda muka sani tun da har yanzu idan mutum yana son ya yi figa ta kaza me da menene yake bukata eh to yanzu mutum aka kawo shi yana so a koya mai sana'an nan na farko dai yanzu wasu dai za a za a yi wa mai mai rumfa magana za a mai rumfa magana yau a ce da Allah muna son kawo wani da Allah ya ramu ko dan uwa ko makoci yana zama a gida haka maimakon abai yana jawo magana bari a kawo shi ne. in aka kai za a ce to ba wani abu za a ce je ka samo kaza ya samo kaza za mu iya taimaka mai a yanka mai mu ce yayi mu dan nuna mai zai sa ruwan zafi ya bar ta shure abinda muka gani zai barna kan mai kaza ya ce a biya shi sai mu dan seta shi haka har shi ma Allah ya sa ya taso ya wani. shine me da me ake aiki da su wajen figa yanka zuwa har a gyara ta gaba daya ai kayan aiki yawwa na farko dai a ce kana kana da wajen aiki kamar rumfa na biyu kuma rumfa ita za a samu mata kamar ruwan zafi haka bayan ruwan zafi shine su itace abin da ake dafa ruwa sai tebura haka su ne sai wuka sai kuma yan leda wajen ko ka ma zaka iya iya ara ma ka ce Allah a baka aro kafin ka dan samu jari ka yanka mutum kala daya ko biyu sai kenan sai ka samu jari ka je ka so wata <laughs> yauwa to kai magana akan yankan kazar ma kala kala ne ya yake yawwa shi launin yankan kaza ya danganta akwai wanda ake tsaye kamar pakistan suka zo ko india muna ɗaye musu fata saboda tana sa su ƙiba su basu so su teba haka sai ce a yage musu fata kawai ko ba haka amma mu ba haushe mu har gashin ma in dai za a samu za a samu yaji Idan a samu yaji da gishiri da magi zai ce kawai a haɗa mai wallahi Allah ya can ya ke yi wallahi shine Allah yawa a yanzu a rana idan an samu aiki kana fiye kaza guda nawa eh to gaskiya a nan da Allah ya kawo yanayi to mu dai mun ma sanin adadi tunda ka ga da muke mu abun nan amma a da ina fige kaza lokacin da muke can waje jan muna yanka kaza kamar zan iya sani fiye da dubu ina yanka gaskiya ni kadai ma ana dan tiya ana dan tiya ana dan tiya ni wallahi akwai dattawa wanda suke tiya mu zuwa abokanan aiki sai su taya mu su ma su samu abin da za su kai bakin salati yawwa to yanzu ah, idan aka yi magana akan irin alfanu da ka samu a sakamakon wannan sana'a me da me za ka yi wato bayyana masu kallo irin alfanu da ka samu a kai eh to ni dai alhamdulillah amfani da samu tun da Allah ya sa hannun sai gida na ba mahaifiyata in ya fiye mun komai ko banda wasu wuraren suke haya kaga kuma na sa kani na ma a wani gida yi ma kawai kafin Allah ya sare mu nayi ka gane kuma ina taimaka musu har gobe don kullum sai na je na mun gaisa da su menene babu suke bukata kuma su ta da wannan sana'a yauwa dan sai musu abu ne kawai alfahari na wanda ko ina zan iya faɗa haka yau kuma banda abubuwa na karatu ma tun da ina je yanzu har na kai matsayi na diploma da zan ci gaba kuma aure ya zo haka yau mun cikas Allah yauwa shi ne ya ce to alhamdulillah ko ba haka komai da ka'idarsa yauwa to yanzu idan aka ce ka yi jan hankali ga matasa waɗansu za su ga kawai wai figar kaza a figar kaza har mutum zai yi gida ya yi aure ya yi mota gani aiki yi ba za ta yi ba wani jan hankali za ka yi gare su eh alhamdulillah ka taɓa wanda yake mun kai-kai. a dangin mu akwai wadda tace aka ce za ta aure tace da figar kaza ta yaya zaka ci ka ciyar da abun amma kuma Allah ya kawo mamaki Allah ya shimfiɗa mata albarka da dinga abubuwa da dinga abubuwa wacce suke har zuwa dan ko yanzu wasu za su raina amma muka ta muka zanzare muka shahula muka kata 90 digiri muka hau mashin muka goge yana sheki sai a ce kaga ah wancan kamar shine kana baro sai na cire na sa face mask ko a ce shine nan wallahi kaga so ga ka ai tana rufin asiri sosai wallahi mun samu rufin asiri alhamdulillah ba abin da za mu ci dan hankali za ka ga matasa wajen ganin sun yi riko da kananan sana'o'i yawa to gaskiya matasa akwai wanda suke sa hula cakare wasu yan su ki zuwa yin aiki ko ba haka ba dan kauye sai ya zo ka ga ya shiga faɗi tashi fiye wata irin sunanin tamu karama sai ya zama wani sai ka ji ana cewa ka kai can kwaɗan ne ya zo abu gidaje to ba haka aiki ba haka mata ka tashi shi Allah ya ce ta yin taimake ka amma kana zaune baka taba ji an ce za a an hadari ruwa wai zinare da azurfa an yi ruwansu ko ba haka ba yauwa don haka ina kiran matasa yauwa duk wani girman kai da suke da shi su cire shi sana'a ko fiye wata ne ko menene yauwa ka je Allah ne mai azurta ko ba haka ba tunda Allah ya ce ta yin taimake ka ina kiran su ya kamata su zo su haɗe da mu ko ba haka don su ma samu arziki tunda akwai mutanen mu wanda suke figar kaza wanda su ne yanzu wasu kasuwan yanzu da arena su amma yanzu su ne kaso su ne kaso yan kaji wani ko ba haka ba shi Allah ba zai shawara da kai ba lokacin da zai baka ko lokacin zai azurta ka ko ba haka ba shine kawai